tsarin ya lalata shi kai ya shiga kaga bai da karfin zuciya ke ya kamata ya shiga ne da zuciya mai karfi in har zai shiga ya shiga a matsayin cewa sai dai canza tsarin ko kuma ya bashi yawwa sannan kuma an ce canza tsari ba ana nufin ya canza shi bai na ashiyati hawa duhaha ba ya yi abinda mala abakar gumi rahmatullahi alaihi yake faɗa yake cewa shi yana ganin har gidan giya musulmi zai iya aiki aka ce malam gidan giya ce kwarai da gaske ce kullum ka fasa kwalba ɗayan an zo can an zo za a yi fahudutin ɗin kwalabe da yawa sai ke ƙoƙari ka fasa kwalba ɗaya ya ce to kayi abin da za ka iya kwarai fikihul islah na malam na sha magana kansa na ce fikihul islah na malam abu ka gumi ina ganin da wasu za su yi phd a kansa ba mutum ɗaya ba za a fito da abubuwa da yawa mala wani mutum ne mai ƙarfin zuciya tun yana yawo in ka karanta waya a stand manufata za ka ga yadda suka yi gwagwarmaya da shugabannin sarakuna na lardin sokoto zamfara kebi abin nan eh, sakwato musamman lokacin da ke karantarwa a maru ba a sallah ba a alwala a wannan lardin sai dai a taimama mutum zai gama wanka in ya gama wanka a kogi kawai shi ke sai ya fito kuma sai ya buga ƙasa sai ya je ya sallah to malaye yaƙi da wannan malaminsa wazirin sakkwato waziru junaidu allah ya gafarta masa ya kira shi ya zaunar da shi ya ce masa abubakar ya ce wannan aikin da ka ɗauko kanka aikin mahaifi ne mala ya to gaskiya na mahadin ne to amma zai kafin mahadi ya zo za mu share wa mahadi hanya za mu yi abin da za mu yi to fikihul islah wato fahimtar ya za a kawo sauyi a cikin mutane mala yana nashi ya zurfi a kan yana da wasu tunane-tunane wanda ba kowa ke da irin su ba gaskiya to kaga wannan kenan sau da idan mutum ya tabbatar da cewa a zuciya shi ko yana da shakka ta cewa shi yana shakka idan ya shiga zai je makin ya gyara fici kuma a gyare shi to bai kamata ya shiga ba bai halasta ma ya shiga ba saboda farko shi ne fara tsira shi kan kansa eh, kai ka fara tsira shi ne farko a kubuta bai kamata ka je kai kai kai gudunmuwa kai kuma a haɗe da kai ba wannan ita ce ƙa'ida wallahu a'lam Allah shirye mu Allah ganar da na'am بسم الله عليكم السلام zama wurin da'awa da ya zuwa zama ba inda akwai wasu birane kuma ake kamar mutane za a biyo mana na yin kamar wata da wannan da kasance hajjar malamai yanzu da kuma masu ya ƙara sannan a akwai tambayar da ake ƙara alaika ha za ka wannan aya ne kawo ai ban gane magana ba to alaisa to kowa sai an tambaye shi ai kayan baka shiga cikin alladina ursila ilaihim ba in baka shiga cikin almursaluna ba za ka shiga cikin alladina ursila ilaihim da waɗanda aka aiko manzanni da waɗanda aka aiko zuwa gare su duk sai Allah ya musu tambaya tambayar da za a ma waɗanda aka aika ita ce sun isar kuma ba tambaya ba ce za a musu ta kure tambaya ce ta kunyata waɗanda aka aiko zuwa gare su in bambanta ba haka al'imam fahimdinin razi ya ba da wannan bayanin a cikin tafsirinsa mafasihul rai. cewa tambayar da za a ma tambaya ce ta a kunyata su waɗanda aka aiko zuwa gare su kamar yanzu ne ke principal a makaranta ba zan buga misali da makaranta shugaban makaranta sai ya ba malamin aji aiki ya ce ya je ya ba wasu ɗalibai su wasu su yi sai wasu su yi to waɗannan da ba su yi ba sai firinsifal ya zo da kansa ya zo ajin sai ya ce duk su miƙe ya ce duk wanda ba su yi aikin nan ba su miƙe sai su miƙe sai ya kalli malamin nan sai ya ce masa kai ban sa ka ka yi musu kaza ba da wa yake da su yake ko da malamin kai ba na ce maka ka ce musu fi kaza ba me zai ce mushi zai ce na sa su Allah gafata ko to kare shi kenan su kuma me aka musu kenan sun kunyata to irin tambayar da Allah zai ma manzannin sa ke su kuma duk waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare su to su ma za a zo a musu tambaya tambayar da za a musu ita ce sun gaggata manzannin ma za a jabtumul mursali Me ya kuka amsa ma manzanni da shi da sauran kuma tambayoyi ƙanana waɗanda za su biyo baya la ta zulu ƙadama abdin yau malkiyamati hatta yus ala an kaza an kaza an kaza ɗin mun gane to su ne tambayoyin da za a yi to daga da wanda aka aiko mawa da wanda aka aika duka sai an masa tambaya kowa da kuma irin tambayar da za a masa ka fahimta? wallahu A'a, ka ba wani dama na'am shi ne da awa ai yare rena abin da zai saboda yana ganin girman ladan da zai kuma gaskiya ni wani abu da na fahimta ga malaman larabawa kasashen larabawa wallahu alam kamar ba zan cika baki ba kamar sun fi mai ikhlasi yanzu wani malami sai ka tarar da shi yana ya rubuta littafai sun kai ɗari amma da za ka je masallacin shi a ƙasar da yake yana karantarwa za ka yi mamaki ka ga mutanen da suke zama ko bai hana shi ya karantar ba na ga wannan a saudiya na gani a masar bujimin malami zai zo ya zauna a masallaci amma mutanen da suke saurara karatun su zaka ga ba su wuce uku hudu ba kuma ba za ka ga yana yi yana jin gazawa ba amma mu yanzu mun fi son mu ga an cika in ba a cika ba sai mu zama ba ma jin karfi ba ma jin karfashi to kaga na farko kenan sannan na biyu ina za ka je ka isar da da'awa manzon da sama ka'ida ya bada cewa ne لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جار الله شيء يد متن ايه تسندية كذا أباك جا جارا قمع دوك يد تفت أداء وجل غبا أو انت اللوكة وكاجا أشي با قلا واي ذاك مدى أواكتي با yanzu kaga akwai timiyoyi malamai تيميا timiya malami mun koma mun koma irin yadda 'yan boko waɗanda ba su da addini suke ni na wuce in karantar da aji kaza idan ayyuka ne suka maka yawa aka ɗora maka har aka cire ka daga wannan ɓangaren wannan ba laifi amma idan kana da damar da za ka je ka yi wani irin tasiri kake jin babban malami ya je ya samu mutane a ce ga wani wasu 'yan ƙauye ko kuma a ce yau malam wani kawai ya kai wata islamiyya ziyara islamiyya ce kawai sai a tara mashi duka ɗaliban a talabijin suke kallon shida sai a ce to ga malamin yanzu ya zo islamiyya kana jin saƙon da zai itar kana jin ƙarami ne so da ka mai da'awa ba ya raina ina zai je gabatar da da'awa inda yana da dama duk inda aka gayyace shi aka tuwa shi aka ce ya je yi to zai je gabata in dai Allah ya ce miki in kuma akwai wani abu a zuciyarsa wallahu alamu ba mu sani ba to kaga sai a masa addu'a Allah ya raba shi da wannan ciwa da yake tare da shi amma bai kamata mutum yana zaɓa ina zai je isar da sakon Allah ba domin bai san inda rana take faɗuwa ba ƙwarai da gaske kuma dama malami ya ƙa'idar shi kamar ruwan sama yake yana zaɓen wajen da zai je zuba ruwan shi sannan balarabe yana cewa izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi falan a jamilun aina ma zuri'a ka shuka ka kyakkyawa a ko'ina, kyakkyawa bai taɓa tozarta ba a duk inda aka shuka shi kuma kayan ka je kai shuka baka san me zai biyo a baya ba eh? yana da tasiri gaskiya wannan kuma kuskure ne babba kare ne wajen da za ka je ka isar da saƙon Allah shi ne na buga muku misali da za a yi nike cewa ka je ka zauna a wani majalisi ma a ganka a wajen ka taimaka ma majalisi ka taimaki kanka ka taimaki majalisi Allah ya ba mu irin wannan tsarkin zuciyar Allah kuma ya ba mu ikon aiwatar da haka Allahu ala to bismillah wa alaikum salam Allah ne ya kawo misali da

yanzu malamin da zai zo ya tsara aikinsa ya kiyaye haƙoƙin ɗalibai ba mai riga shi zuwa makaranta sannan duk abin da ya cancanta ya yi ya iya karantarwa yana jawo ɗalibai a jikinsu ya kyautata musu ya yi musu abubuwa na arziki masu kyau kana jin wannan saƙon da yake isarwa ya kai kai ya zo yana bayyana musu a fili yana cewa ku shiga musulunci kana jin ya kai wannan wallah bai kai shi ba ai shine muka kawo wannan ka'ida ud'un nas bi ahwalikum la bi aqwalikum ku gayyaci mutane zuwa ga musuluncin nan da halayenku ba da maganganunku ba kwarai ah, a wasu wajajen fa akwai malaman da ake ce musu yan aljanna duk da zai daga baya aljanna ta lalatattun ɗalibai ne ɗalibi bai son karatu idan malamin ya zama shi ma sakwakwa-sakwakwa kawai a yi ta abubuwa ba kyau yadda aka ga dama sai a ce malama na ɗan aljanna ne baya zuwa aji kuma sai ya zo maki ya ba kowa kyauta kaga wannan azzalimi ne amma ɗan aljannan gaske shi ne wanda yake tsara aikinsa yake yin abubuwa daki-daki komai zai yi ya bi ƙa'ida kuma so yake ku zama mutane to sai ya zama haka Da da'awa yake wannan musuluncin muke a aikace ke koya musu cewa su fahimci wannan shine musuluncin mu. amma ba zafi ba ba fada ba ba zagin wasu ba ba shi bane wannan mun gane yawwa shi ke na ina ganin Mali ya isa haka ne sallallahu alaihi wa sallam ba to ai ni na wani ke magana ai na sauƙaƙe